ya tashi ga raka'a ta uku ga tsari ko ta yi ga raka'a ta hudu ga bai ba masu asalolin farlancin mutane ba yarci وهي إلى زيادة الإمام قام ومن يعلمه أكرم موافق الجباء وما يوجبها يسلم من سواه راجعا بها وكل من قال فأبدع بلا أبي ما كان جاهلا أولا وإن يكون وإن يكن ثوى آدم زويج ركعته يمنع لذلك فقال من بعد سلامكم مؤذن فاجعة أو قتل فهل من يلزمه اتباعه متبعا كغيره مراه مدبرا ولا ولا موجبه فكانهم أولا وجوبه لا غير ولا عاقل أن نفسها في كل ما مر بما ينذرا وعرف كل فيه ضرتان قال فعمت فيه اثنتان قال فداء فيه ايضا ثاني قال فتاولا به بنتا لكن وتفوق البيت هؤلاء منه حائل اخيه ذكوره اذن او ينتهي على وقوف الان على انتفاع الموجب القولان لم يكن في شؤون مرتبطه ولم يكن ما له مطلقا تاركما تارك ركن تارك ركن بعد تلك الأولى da إلى تلك الأولى wannan abin da malam yake magana wa in imamun qama ila biyani illi ya yadda ya zuwa alƙari wa ya ya'lamu wa qama wanda ke yafi su kashi ya amma kashi tabbata in mai ya raka a hudu da a azhar ko ya raka a hudu da tsalla na sallar ko ya raka a hudu da sallar isha'i to sai ya tashi zuwa ga tafiya domin a da tufa'u ma yi wanda ya tabbatar da ƙuruwar abin da ya wadatar da tashi tashi liman da tsara kai da yanzu shi sama mantuwa wata shi ko yana ganin a'a hukunta za a yi ba ta biyar ba ta yi da haɗe ne yana kuma ta rabu wanda ya tabbatar da wakar za ta yi a kawo ta biyarta su kai ya shi wanda ya tabbatar da wanda bai tabbatar ba yana ganin ta hukunta tsoye wa kullum man kare duk wanda ya saba cikin waɗanda wanda an ka ce ya bi ya ki wanda an ka ce ya zauna ya bi shi aiki ma cikin biya da zama ka jahilin ma awwala kamar wanda shi ya gani ɗaya ta biyarta ta hukuka bai gane kuma bai yi tawili ba a karkata da ta. to cikin waɗanda duk wanda ya bi shi arba annan aka da ta kala da shi. wanda ya san tabbiyar ta aka tashi shi ne sallah wanda yana ganin ta hukunta yadda ya bi liman shi shi ne sallah wa in yakun dahawan in ko ya zan da rafkalwa na kenan ya yi lima amma da rafkalwa a adal wutar wanga bai kawai liman shi na kare ya bai da wani raka a ada da raka ya nuna da jari da kuwa cikin wanda ya zama to yau jana bai kawo ga in tsara sun shi liman ya ci ba a da salari bayan sallar masallaci ƙuntul mu'min kiyaye imamu kun ga na tashi na kawo ta biyar to na ga yau an yi da wata da ni na da suke ba ta yau a fara suke ba ta da kaya cikin kallon rakowi da ni akwai wanda ba ma fatiha saboda haka ni tashi da kawo ta har saboda ta inganta liman ya zama wuce ba ko wanda ya zubi da liman buka ne a yi shi ka kai bi kamar wanda aka kai yi shi ma da a cikin yi shi to duk wannan sarfaka wanda ya bi shi dama da mai yawa dalili shi sarfaka wanda bai bi shi mai zaman ni nai sai ya kawo naka muna ga da kuwa to amma ya zama lokacin da limai ya tashi kuka ji hankala ba tsoron su bi subhanallah wala ni yanzu ba ku ko da wuce wani sita ka tabi in ma awwala kamar wanda yake da wuri ba da wuju wani sun zaɓi wannan ka shi ba ya gani wato tun da bai kawo ɗin biki shi ke shi ba magana da shi da shi waɗanda su salo sai gata lagai ban da wanda ba su ba wal hajju abin an mata baki an da suwa surori wannan matsala في كل ما مر قاعدين يبقى يجوي ثمانية سفر لا براسي هنا يجي وابقى كل inan wanda an ka ce ya bi shi ya bi wanda an ka ce ya zauna ya zauna ka fi ka fi fi muwafara sura dan sura duke kada ba amdan wanda suka zaba da gangan wanda an ka ce ya bi shi ya zama ne wanda an ka ce kai ya bi shi ya bi shi shi kuma da tunani juna Kuma ta ga kuwa kana ba ta hawa shi ko wanda bai ji ba kai ya bi shi da gaba ko ko ya zauna da gaba kana ai da ta ni kuma juna to su ma akwai kansu kana da tawilan wanda so a da tawili in ko sai ya ta ko mutunta wajen bi wajen zauna sai ta ni juna ne ta hada sauki wannan wannan magana wanda ya bi liman da tabiya liman ba ya kare ki na ta yau a wasu da kun yi da mace amma limamin da a yi ya kawo tabiya ya rakana ka tabiya ma mu ba wanda ke mai kara da wanda ya ta da wanda ya sani ya iya su da sana ba abin kan bayan buka ne waɗanda lan tuni ka baka buka su rai da ha'ali shi wanda wanda ba ta kwa sallah ba makaruci na ko da dole ya fara sallah ya kawo ya zo an gama da an yi ka uku ya ka daya ya zo bi liman liman ya kawo ilimin sallah ba yi da kawo ba ka guda to sai liman ya bi sai ta ka da sai da wai wanga liman da ka faɗi gaba to abin da bayanin har aka za'a shin wai ko ta isa mai in ilimin hukun sani ne ujin aka kayan shi ya san adila ba auren ta shigo ko a ya ko ba ta ba in asma'u in su ma hukun da taru da tsari yanzu yanzu a nan ta faɗi da ko da mutu da ake da ta ka na ba a suke magana wasu ba ce in ma mun sun yi shi ba suna ke su da hada da da mai tiya ya tare ta ya tare masu da ya ma bai tsara ba ya ta kuwa na yin mawu ko ku a inda lokacin da mai kawo da ya yi niyya ya sallama ba wanda ke kara ba firjin ga ita mu je maka da mutu mutu da ka duka islamin malamai aulan ya kun ko kuma liman bai ce kudin mutum ya ba ma ajiyar aka mace zama ba kuma laka idan ko da an yi aikar fiye ko ba ba ya tsaraka ta yi kurkuri amma da ya bawa kuri ba da ya kuke yi kasuna ya kawo ko za a yi wanda ya kara fi kura nan su ba ya bar kuri ga kawo ko yanzu za zo karfi ne kawo kawo tsara da kuwa zai fito wancan da ya bar muku Kama ya san da karka a farko ya bar ku sai zo na gane gama sallah sai ya rikici sai ya wata a reservation sai ya fito na yadda wancan na fito ta mun gane maraka a ai wannan an bar ta ko gare ta wancan da ake gida ita da yanzu a shiga wata sai ya zira alhamdulillah sai an lafiya mu gobe kuma insha Allah mu ci gaba da tambayoyi domin lokaci da aka yi alkawari ya kai sai kuma sha Allah fasahohin da muke karantawa malam na bada amsa ana rukuni duk abin da